علامات النصب شاهدونا شاهد شاء علامات النصب وللنصب آه، بسم الله الرحمن الرحيم ما لدي علامات النصب علامات النصب أنت أنت نصب وصل يصب كيف يتي إيه مجوا ضمة تعرف جرب متى اللي يصب كسرة كيف سكون هو شيء أبن آه سكون جزمة وشينا ما لدي أنا walin nasbi hamsu alamati nasba tana da alamomi guda biyar awalan na farko alfataha wato alaman nasba fataha fi salati mawazi a wurare guda uku fil ismil mufrad suna na mutum guda ya Allah ya Allah ya eh, eh, abin nan a ah, abin nan hmm mun ji ba nasu ba aka magana a nan eh an shudu kallaha. ina haɗa ka da Allah kaga ismu mufrad suna na mutum guda ana mai nasba Fata na iya zama alamar nasba gare shi fil ismul mufrad suna na mutum guda ko yace wa jamu taksir ko jamu taksir wajen rijal kaga rijal jamu taksir ne dama jamu taksir shine wannan mufradi ne kai kaga rajulu in za ka yi cewa rijal sai a gafa alfi ya kaɗa kalmar duk kalmar da an ka kushe ta wurin jam'i to idan ka ce ma jamu taksir kaga rajulu ka kalamu sai a ce aqlab faratun sai a ce a afrad kaga an kare mufradin ko kuma idan cikin mufradi an cire wasu kalmomi an ƙara ma jam'i da ya zama jam'u tafsir ke jama'a ina fata mun gane haka in kace a rijala ra'aitu rijalan kaga nan nasba ta zama wato abin nan ta zama matsayin fataha matsayin nasba fataha a nan ta zama matsayin nasba sai a ce rijala maf'ulun bihi mansubun bi fatati zahira ala akhiri ra'aytu fi'lun wa fa'ilun rijalan maf'ulun bihi mansubun bi fatati zahira ala akhiri kaga fataha ko alama ga nasba ce yace wal fi'l mudari idan tasala bi akhirihi shay'un haka ma fi'li mudari inda wato wani abu ya sadu da ƙarshen sa eh lam yattasil bi akhir shay'in ko wal fi'l mudari da kuma fi'li mudari wanda babu abin da ya sadu ƙarshen lillahi alawiki sai a ce lan yadhhaba lan yadhhaba kaga lan harfu nafin wa nasbin ko suna ta wasu ko لن حرف نفي ونسب يذهب فعل مضارع منصوب بلن ta ƙarshe ne babu abin da aka yi ƙarshe ne bale a ce ya uku sai ce saniyar na biyu wal ya'u fi mawdi'aini ya'un na zama matsayin nasba a wurare guda biyu fi tasniyati ko wajen abin da biyu rajulaini ra'aitu rajulaini kaga ra'aytu fi'l mudari rajulaini maf'ul bihi masu wala matnas bihi al-ya li'annahu musanna wa alamatu nasbihi al-ya'u rajulaini wannan ya ya'u matsayin nasba take ko rajulaini ba ka ce rajulani ba Ra'aitu rajulaini sannan wajen muzakkar salim da kuma jam'i na maza wanda Allah ya yi ko ba haka ba sai ka ce ra'aitu muhammadina ga muhammaduna nan muzakkar salim jami'i maza wanda Allah ya yi dama jan muzakkar shi ne wanda mukoyi ne da mai za a yi gaba Ka ga muhammadu sai ya ƙara wawan da alif da nunun sai ya kuma jami'i ko to amma an ka ga ya'un alamar nasu ba gare shi kamar ra'aitu muhammadina ya ungata muhammadina ita aka ce ma ya undaf maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi aliya annahu jam muzakkar salim sai malati wal kasra fi mawdi'in wahidin kasra tana iza matsayin nasba a wuri guda amma wuri guda ɗaya tal fi jam'u mana salim wajen jam'i ma ta lahiyayye in ka ce ra'aitu samawata أنا في هذا لن ذكرتي رأيت السماوات رأيت سماواتي ذكرتي رأيت فعل وفائل السماوات مفعول به منصوب بالكثرة وعلامة نصبه الكثرة لأنه جاء موان الثالث دين شيء موان الثالث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكثرة وينصب ويجر بالكثرة, بالكثرة na as-samawata ba a cewa haka ba ta cewa ra'aytul banata ko ka ce ra'aytul ummahata ummahati ne zaka cewa to me yasa bai tsoki fataha sau ita saboda jami'i na mata wanda Allah ya yi eh ba kada zahiri za a za a aza kasara kasa eh, eh a yanzu aka ce alama ba alama ta muka magana ba alamar nasba ga jamun manar salim ne a gautar likasa in ka ga wata ƙasa ga jamun manar salim ya ka tambaye kami zai kace saboda ƙa'ida ta ba a cewa samawata shi jamun manar salim bai ɗauka wasali sama? jami'i na mata wanda Allah ya yi wanda ƙara bai za a yin alfu da tawon ɗaya ƙara bai gaba bai ɗauka wata sama. sai dai kasara shi suka ce yun sabu yi jarru bil kasara ka ce ra'aytu samawata ka yi gwaranci ce ka wanga ga ta bane to wa Allah sai ka ce ra'aytu samawati inna fi samawati yana ɗauka wasu ne kasa lahiya lau amma wasu ne sama bai ɗauka don ma da kasar ɗaya ka ɗauka biyu zama ina fatan muna tare sai ce wal alif fi mawdi'in wahidin kuma ana samun alifin ya zama alama ga nasba amma wuri guda til asma'il khamsa wajen sunaye guda biyar irin su abuka da afuka, da hamuka da fuka da zuman sunan asma'ul khamsa kuma zai ce ra'aitu a baka kaga a ba alfin nan da an sa inda ka ce ja abuka kaga wawan za ka gani amma da zama fulun bihi mansubun ne wa alamatu nasbi al-alif li'annahu min asma'il khamsa ra'aitu abaka naga ra'aitu akhaka naga dan uwanka akhaka amma an ka ce ja'a akuka a abuka amma saboda mansubun ne sai aka sa alif kina alif na iya zama alama ga nasba a wajen asbabul khamsa ra'aitu za malik ra'aitu za malik marartu bi zi malik kar su asma'ul khamsa in suke sauki turfa'u bil abuka marfu'un kenan abaka mansubun kenan abika majuru kenan ba shi kenan ba eh duk ina ka buga da A alifu shi ya alama nasba gare su ya kuma wajen rafa kuma wawon shi alama rafa gare su ya kuma wajen jarra kuma wasali likasa shi alama wasali likasa gare su ba shi kenan ba sai na ƙarshe cewa haskun nuni sannan shahe nunu shi ku shi alamar nasba fil af'al hamsa a cikin fi'ille guda biyar ya amalani ta amalani ya amalani ta amalina da ta amaluna asba'ul hamsa su waɗanda guda biyar kaga ya amalan ta amalan juke kenan ko ba haka ba akwai a ya amalu ta amaluna akwai ta amalina kuma mace kaga akwai ya'u to yanzu an ana son ai mai nasba sai a shahi a shahi a shahi abin nan a shahi nunu. sai a ce lan ya amala na nunu yake sai a ce lan harfu nasbin lan harfu nasbin nafin wa nasbin ko Wa fi'lun mudari'un منصوب وعلى متن نصبه حذف النون لأنه من أفعال hamsa. ko ba haka za a cewa ba ina nuna yake aka ce lan ya amala lan ya zahaba lan yarji'a ina nunu yake an shafe shi saboda masu ne lan harfu nafin wa nasbin yarji'a fi'l mudari'un mansubun wa amat nasbi hasbun li'annahu min af'al al-khamsa kada shi ga hawo ne bi da kwakwalwar mutane da kace alùpùpù kápára ee da ba lalle ka'ida misali aka zashi kayan kwakwalwa ta yi zahi mutum ya riga ya kama abin ya kama yanzu alama su jarri za mu yi amma mu bayyana haka kafin daga bai insha Allah Allah ya samu dace wato shi na hau inda kuma gani nan wato daɗi yi sauƙi yi sai dai problem in mutum ya mace na baya gaba ruhi mai ta kai shi abin da ya kasu yana taya da makamai ne tare ka tayar duk inda an ka wuce ya zama kamar shi ba don za ka kace karatu ne can gaba ba duk inda ka wuce ya zama baya ba kamar shi ba kana nan kana tayar da abin ka duka gaba ɗaya amma in kan manta baya to gabar yawa ta yi can gaba ya problem da abu muna fata Allah ya samu dace da yake lokaci ya riga ya taho ya kamata mu tsaya da bakin nan in akwai mai tambaya ko shawara sai mu kuma wata